مطلوب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وما منا شكرني وانا نزل عنا مكسر منا شاهدنا كريمة ثلاثين دا كفر عندما لا يجينا وانا نفسه بيدا وانا أحسن بقاره وبقاره فصلون ومصرفها مسير ومسكين ما لا يجب تفضلية مجوية الزكاة ولا نزاع أبا زكاة ومسير شركة ولا أتلك ولا بالمنسي أبن بيك في أو شفاء Mura kurama da ke abin da ke wata goma sha ɗaya da kwana goma sha ɗaya. tuhaƙiyi sannan fakirancin wanci a wadatar wani domin kodin ganin gaba wani kinun ko sannan makaruwa miskinu majiyar zaka wanda aka ba zaka talaka wato miskini wanda bai mallaki ɗan wani abu ba da ya samu zazzaɓi wanda ya kwana da gida sai a cikin Allah a taimaka ma wani wani sai a cikin zazzaɓi kwana da ya ɗaya bai zuwa ga don Allah jama'a wani na gida bai a taimaka ma iyali wa huwa ahwadu shi ne ya yi baki bukata هو تسليم سلمة آيات مكتوبة وصدق إلا لربته ana nufa zakka ta wani zuci don Allah yana sa sai makamai da zakka ta abadi an ka ce ni ita wala ya talaka ne ko ko miskini ne

amma ya akwai riba shakka wadda ta shigo na cewa ta ganin shigo da shi to ba a bashi in sarki an ce an bashi sai in ya kawo shaida ya ke duk sai ya samu da shaida sai kula ɗaya ko a samu da shaida sai miskini so. in ya kawo da guda to a sai a kame da rantsuwa wannan shi ne kauli wasu ko suka ce a a ba a gabawa da shi da rantsuwa sai dai ba da shi duka shi na mutane eh mun na, da wannan ne sai wato wannan ya nuna zakka ai ana rabanka wanda ka tsaka na zuwa roƙa ina kai kai ne da shi ma to babu komi an ana shakkun an gane kabar kabar zai dauka ba da wanda wani shige ba jiki ne kuma ya ga gane dubi dubi eh? to amma an ba su gaska wanda da aba ba zakka din nan an kace an ba da mutum an ba mutum ko amma shi bakire nan da mutum ne an akala ko da miski na ko ina inda azumi na ba a za a fara mun zama musulmi sannan kuma ko da miski na ko da baki na wata harara ya zanda ba a babawa wa adima kifayatin bi dalili kuma ya zama ya rasa ma'ana an rasa isuwa da kaɗan amma in ya zama kaɗan na ina ina isuwa ɗin don misali a ce miskini na ko a ce miskini na amma kuma shi da ya mallaki yan bububuwa ne na shinkafa waɗanda zai ci maka gida nai yana da buhunai biyar guni yana da buhunai biyar na gero yana da ɗan kuɗi ga wani rufe wani dubu ɗari biyar to amma da ni sai mata ta sai ɗane guda aha kaɗan na to amma yanzu wanda an ɗa goma sha biyar ko ɗa ishirin don yana da buhu goma na shinkara yana da buhu biyar na gero yana da miliyan guda ga hannu ɗaya domin rufe tara ko su tura su ɗaya ba ta yi kuɗin nan don abin da aka magana wajen wajen isuwa ga shekara har da tokawan kanan wata rana mun taɓa litai da alai musa ta bakin ƙara rashin yake sai sanar da shahara mun taɓa litai yana ganin da yana su ɗan ba da ba sannan muna karatu can cikin bugun kwanan da da mun gani sai a tun sannan abin da mun gani sai mai da mata guda abin da mun gani sun sannan dubu ɗari hudu ko da talatin da wani abu eh. yanzu ba an shekara an shekara goma an shekara ashirin da ba eh? sai a eh. yanzu ma ya kamata to zani to ko kuma infaki wato 'yan an in infaki amma in ya zan ci da shi ake ko ci da ita ake zuwa ba ta wannan wanda ke ci da suwa kamar ya zan ɗane uban sana kisai ko uba na ɗan sana kisai ko mata ka mijin sana cikin ta to ita kaga tana da abin da ke isa ta hashe ka yanzu zan kula ko duk majiyan gaskar da ake ba suwa waɗanda ake cewa a gaba wani ne kaji aw sana'atin ko kuma rashin sana'a amma in ya zama ɗan sana'a na yana da sana'a wadda ke isa sai da shekara to ba a bashi amma in ba da isa ana bashi wanda shi an ka samu maganganu a kai amma in ya zan yana da sana'a na ta take kara to ba da ta, to an kai bincike ya ce ai abin da ya sami to sana'a ta mutakari an samu ka sadi sannan an gaggauta ta ko shi wa adam da hashimin sannan kuma kai san cikin bani hashim na dan bani hashim ba a ba saboda asabu na ba ku la amma ban ce ma bani mudallibin a su ba hana a gumbu ta asali ala addinin kuka tare da kuwa ba ta isa ba ‘yan an gani ta bisa ga matashi mutum na kafin wani bashi lokacin da ta ce ta yi lisawa da bashin da ya kafi na wani da ya cire da ta daga cikin dukiya ta sai nisanta abin da yake bin wane shi sai sai ce bashi ne na bar mara jin zaka ba gaskiya yi ba hmm. eh? wannan daban mutum ba ana tare da kuwa eh? وجعل لمولاهم أما يا علاك أبار زكاكا مولا بني من هاشم أما أنا أنت سامسا قاني مالا أنا أصول مولا مالا من مالا أصول يا شو وجاز يتاو هاني مولاهم Hmm. ai mutuka bani hashim hmm. inda ibn al-qasim hmm. wa mana'ahu asbab mutajjan da ya aso da kadula ta yallu na wala li mawalina zai fauta da manzo Allah ya ce sarka ba ta ka ba ta ga na wannan imana azo goja take ya hauka ko ina ka zuwa hadda ka kasance wa ƙadirin ala kasabin ya halatta a bada zata ga wanda Allah ya halar suna da ikon ga amma sai ya bai mutum na gaya ganin cin gini guda su sai bai gudu guda ya ya kai zakka <laughs> amma shi mara ya bin amur ya ce ya rasa ba shi nista ya bari wa maliki nisabin haka nan kuma ya halatta sun kuɗa zakka ga wanda an mallake nisabi ko ku a fi nisabi yawa amma bai nisabi ko da mutum na hidda zakka shi ma na bai har zaka ta zuwa har zaka ka wannan amma sai ta ne gaba Allah kan zai gaba amma ga imani ba ka in ya zaka ba ta wala ko in ba samu. in ba sai da shi wala duk wala ke a cikin ودرع أكثر wanda an mamallakin lissafi ko wani abaya abin da yawa daga lissafi abin da za a baki ya yi lissafi yawa ba na da ta karamu inda suka jami'a kan alo muro wajen ya ta sanatin ya halatta yan bara wa mutum zaka a baya abin da ke tashi shekara guda وفي جواز درء حال مدين ثم أهدها تردد mutum na haka ya bashi sai kai lita su kudin sai da zakka sai kai rikon miliyan guda ka sai kace a sallama mu wani yanzu kace wani ana gida sai na tsaya ina gida da yake su kuma da kan burana yake ai miliyan guda a duba sai Allah ba ka biya amin ai ka fice a ga zama na ɗaya rage burin ka yake bari in gani in ka haka ɗauko jikani ga ɗan jula kata ƙaji ma da Allah ta kan lahi da juya ta sai ake ka ƙalin ya ta sai fito na na na rage ya rage baki eh ko kamuwa da ne ya halatta wasu mallamai ko suka cire halatta ba tsarar da haka ya halatta mutu kadini hmm. amma ne ni ganin duka yi wani haka nan haka nan yi ya haka wala ya haka ya haka ne da ya ba shi da ana da jabu wane ne jabu wanda ke amso zarta domin su kawo bakarkar hali wa mufariqu ana ba da zakka ga mufariqu wanda ke rarraba ta amma duk da jabu da mufariqu hurrun adalun alimun bi hukumiha ba a sa jabu ba a sa mufariqu wanda ba ɗa ba ba adawa masa riga hukuncin da ba ba a karfin sa'i jahili ana ba da hashimi kuma kai zama hashimi وغير ظاهر مكوفي عن ظاهر بورا بورا شينا شي جابو da muka riko ana kai wo wuri a diki jiwa fara awo idan kin sai eh to ai duk wannan na malamai sun magana wajen sa'i da jabu da muka da hakilu da katibu سوجي مغنى عكن من لما ما تفعلن كوا اللي ما تكون تيبو دنا دنيا ما تكرا دني مما ما تبارك الله سوجي تيني من فيه نفقه أما أهل الدين ينقال أو معذل أو معذل السريان تلقى الدين يوم أولاد هذا الشعر وأن الرسول كان يتعبه كيف كان يتعبه ذكر قواه mallami mai karantarwa mallami yare mai karantarwa limamin masallaci mai karantarwa mai abin da mai haka sallah na gane mai wasu garan sallah da sauran waɗanda a duk wato rike da al'amuran al'umma to su sun gani kisa a bawa zakar kuwa, ko mura duk wanda a da wani amfani da al'ali da hukunci duk wanda a da amfani da ya haɗe mutanen addini wanda in ya bungusa ana gane ne na yi da zakatu da jaba Nigin su suna da bashi gaji ba. Eh? Alƙalai suna da bashi gaji ba amma alƙalai sun haɗa yin rikici. Don alƙali in bai wadatu na yana ikin rasawa. ba kuna da amfani da

shari'a hmm. za ta cika magana ba. Na ba a yana baki. Eh? wala yi waɗa harisun gidirar na ha amma ba ana an ce ana ana tara zaka kono gabanin saboda kwana uku ba to ai ba cewa an ga yan an tar a ba wanda an so a ba su ba domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wadatar da su talakawa daga yawon gara ke mutane ranar idi in ka ba shi gabanin ranar ne kan yi to kadi ya kai zuwa yau ko to sai an ga asara Zamanin kwana uku wata ya kare ana hito a tattara ya an ka tattara suna na ga sarkin fa'i akwai hashu akwai kafin akwai kubalu to abinda aka tara na zakka ba ana sami gaji ba to ba a bashi da gaske ba a biya mai ladan zakka ladan ladan hakuri gona ta wata ta dukiya ya aka taro dabbobi ya aka tara su wanda aka sa kan dabbobi na ba ba ba a jari baitul mali ai harka hukuma ta ko don ka da ransa eh kafan markin jabu da hasu shi jabu ɗan an kai shi aka ba ya rabota da illa ake kai suwa in ya so sai ba hasu su ko tara to shi ko hajji zai faɗa ma katibu ka za a haka wasu ko jirgin ta shi ko sarkin ya ka iya samu labari wani a sake. shi ko in yadda to ga abinda an nawa ne, ga abinda an nawa ne shi ko sai hannun saka daga bufari ya saura to an ba mu mu'allafu to shi mu'allafu shi wani na hadirin muslima shi ake ce mu'allafu kafirun muslima an ba ku a ɗau shi ne kayan gido ya musulunta <laughs> eh? amma dai wasu malamai sun ce a'a musulmi na aka nini amma karibul ahadin islami kawai ɗaya min ha kama tana islam sai in ga kaza a da musulunci ne da ya musulunci amma ana ganin yana cikin ya an ce da zakati a cikin kai kawo dukiya na irin da kuwa muna ganin ne kana da ilimin wasu na yanzu nisa waɗanda mutanen gara kamar gudu da zai zuwa ga kwamfani da ba ta muna muna muna neman muna neman ilimin ne sabon musulmi ne ne sabon musulmi ne eh. yanzu illa wa kamu su sula wa an da ke to amma tunda an da ke ma limammai da malaman masu karanta wa karantar da yara da masu karantar da gabata da ni da sauransu su suka yi cancanta a basu don a wala ta su a aka ce hum aula da haka sha'ani to amma ba a ba su kuma daina kayan da musulunta yanzu ga da jiran al'arabu ramadan a duka kila haram su ta har a kai rajar shi ne gurin ɗan ramadan

yanzu inda suna yadda haƙin Allah su ba su wani an kafi suna zama su yanzu kuma da duk abuwa da gajen da hannu dai kama kuma yana nan gaba da sura ana kuka da da eh. shi da an hara magana ba a wace an ce a ba wanda ake neman a'a musulmi wanda ya musulunta ba ba ya tabbata musulunci tabbata ya ka magana to shi na ake hu don sun a bashi za ka ce an ne ne a nan an Shi abet ya abet ya abet duk da an ba ta waɗannan abin da a ba shi gaba ya yi abin da an ba so an ga ana ba shi komi wadata sayan ba almashirin ƙwararra wallahi wallahi don almashirin ba da ƙwararra biyar da ya ce Yugaja. Karatu zai ƙara ƙarfi da kuɗi. Akwai armaji na firki, akwai wanda ba na firki. Wanda a cewa zai an gari mana. Yau ka gana ka ta ba. Allah Adam, Allah Adam.

sai shi ki ramu Allah yana